Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. ni ce Amina Bahari Auna tare da Ibrahim kalmasi Garba da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a yau Alhamis 12 ga watan Disamba na shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku yi ji yadda 'yan Najeriya ke kokawa game da tsadar kayayyakin masarufi yayin da aka doshi shagulgulan bikin Kirsimeti da na sabuwar shekara. Sannan a kasar Kamaru za ku ji yadda kotu ta musamman ta yankewa tsohon daraktan gidan talabijin ɗin CRTV ɗaure daurin shekaru sha biyu a gidan yari muna kuma tafi da rahoto na musamman wanda zainab babaji za ta gabatar kan 'yan gudun hijirar jihar nasarawa da kuma labaran wasanni kafin mu tsunduma cikin taskar rahotanninmu bari mu je da duniyar ta ne. To assalamu alaikum masu saurare da fatan an lafiya ga labaran. japan ta amince da wani shiri a yau dinnan alhamis na tsawaita wa'adin amfanin zuga-zugin makamashin nukiliya da sauya waɗanda suka tsufa da sabbi har ma da gina wasu ƙarin sabbin wanda wannan wani babban canjin ra'ayi ne a ƙasar da hatsarin nukiliyar fukushima ya tsorata ta har ta fara shirin kawo ƙarshen amfani da makamashin nukiliya. yayin da duniya ke fama da karancin mai tsadar abubuwa da kuma matsin lamba ta a rage fitar da iskar carbon shugabanni a kasar japan sun fara komawa ga amfani da makamashin nukiliya to amma wannan shelar ita ce fitowa karara da suka yi a karan farko tun bayan da suka yi gum kan wannan batu mai sarƙaƙiya na yiwuwar gina sabbin zuga zuga-zugin makamashin nukiliya a ƙarshen wannan sabon tsarin koko a ƙarƙashin wannan sabon tsarin japan za ta ƙure iyakar aikin zuga jigin yanzu ta wajen kunna akasarinsu da kuma tsawaita wa'adin aikin tsofaffin fiye da shekaru 60 da aka ƙayyade a baya gwamnatin ƙasar za ta kuma yi alkawarin ƙirƙiro wasu nau'ukan zuga zigin makamashin nukiliya ɗin na zamani da alamar dai zuwa yau dinnan alhamis majalisar dattawan amurka ta kama hanyar amincewa da wani kasafin kuɗi da dala tiriliyan bakwai don ci gaba da tafi da harkokin cibiyoyin gwamnatin tarayya har zuwa watan satumba mai zuwa da kuma samar da tallafin kayan yaƙi da wato da na tattalin arziki na kimanin dala biliyan 45 ga ukraine bayan da 'yan majalisar dattawan suka cimma jituwa kan zagaye na ƙarshe na kaɗa ƙuri'a a kai shugaban masu jaye na majalisar dattawa chuk shuma ya sanar cewa majalisar dattawan ta amince da duba yiwuwar yin wasu gyare-gyare guda goma sha biyar kafin a ƙarshe a amince da kasafin a akasarin gyare-gyaren dole sai sun samu ƙuri'un amincewa aƙalla sittin kafin su samu shiga wanda hakan zai yi wuya a majalisar dattawa mai mambobi ɗari inda aka rabu daidai wa daida wannan al'amari na da ɗaukar lokaci to amma muhimmi ne a cewar shuma yayin da yake sanar da nau'ukan urkun da za a kaɗa waɗanda ake bukata don hanzarta kaiwa ga mataki na ƙarshe na turawa ma shugaba joe biden tun kafin a kai ga rufe wasu ɓangarori na gwamnatin tarayya zuwa karfe goma sha biyu na daren juma'a majalisar wakilai kuma za ta yi aiki kan kudirin bayan da majalisar ta dattawa ta kammala aikinta rasha yau alhamis ta ce babu wata alamar cewa shugaban ukraine volodymyr zelensky ya yi shirin zaman lafiya wannan na zuwa ne bayan da shugaban amurka joe biden ya karbi bakuncin zelensky don tattaunawa a fadar white house sannan daga bisani shugaban na ukraine ya yi jawabi ga 'yan majalisun dokokin tarayyar amurka inda ya ce ukraine a ta bakinsa ba za ta taɓa miƙa wuya ba a yakin da take yi da mamayar da rasha ta fara tun a watanni goma da suka gabata mai magana da yawun fadar shugaban rasha ta kremlin dmitry peskov ya gaya ma manema labarai cewa wannan ziyarar da zelensky ya kai amurka ta nuna cewa amurka ce ke yakar rasha a fakaice amurka ta baiwa ukraine tallafi da dama na soji da farar hula sannan kuma jiya laraba ta yi shelar bayar da wani rukunin tallafin wanda ya hada da makaman kakabo makamai masu linzami peskov ya ce makaman kakaɓo masu linzamin ba za su yi tasiri wajen warware rikicin ba kuma ba za su hana rasha cimma burinta ba To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau Alhamis ma'aikatar tsaron Philippines ta umarci sojojin ƙasar da su daɗa jan ɗamara a yankin tekun kudancin China bayan da ta lura da wasu take-taken China a yankin ruwayen da ake takaddama a kai wanda ke daura da wani muhimmin tsibiri da ke hannun Philippines. ma'aikatar tsaron ta philippine ba ta fayyace take-taken na china ba to amma wannan kalami nata ya biyo bayan wasu rahotanni a wannan satin masu cewa china na wasu gine-gine a wasu sassa na rukunin tsibirin da ke ake takaddama a kai na sparkle island rahotannin da china ta yi watsi da su a matsayin marasa tushe duk wani kutse ko kwaci wuri a yankin nan na philippines mai cike da albarkatu mai tsawon mil 200 barazana ce ga tsaron tsibirin fakasa wanda wani fanni ne na yankin philippines mai yauci a cewar ma'aikatar tsaron ta philippines a wani bayani da wato ta bayar. a gaida Ibrahim ka Almasi Garba da ya kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. jama'a kamar da muka bayyana a farkon shirin a yayin da ya rage kwanaki uku a gudanar da bikin kirsimeti a sassan duniya 'yan najeriya na kokawa da hauhawar farashin kayayyakin masarufi wakilinmu babangida jibrin ya aiko mana da ƙarin bayani daga birnin Legas. binciken da na gudanar a kasuwannin birnin lagos daban-daban ya nuna labarin daddai ne a yanda jama'a kuma ke kukan tsadar kayan na masurufi da kuma rashin kuɗi malami jos wani ɗan kasuwa ne a kasuwan mal 12 kuma ya dama ne farashin kayan masurufin daban-daban farashin kaya na wannan sati buhun masara buhu metiya arba'in naira dubu ashirin da takwas buhun gero buhu metiya arba'in naira dubu talatin da ɗaya shinkafa shinkafa jamila buhu mai tiya arba'in naira dubu sittin shinkafa foreign 50 kilo thailand buhu naira dubu arba'in da biyu wake dan gombe sabon wake buhu tiya arba'in naira dubu hamsin da biyu wake damina mina buhu arba'in naira dubu arba'in da biyu waken soya buhu tiya arba'in naira dubu arba'in da biyar barkono bushe buhu mai kilo ɗari naira dubu arba'in daidai to ko me ke haifar da wannan tsada tambayar kenan da na yi wa dr balaraba sule kwararra a tattalin arzikin noma a jami'ar ibb da ke lafai gaskiya ne a wajena ba wani abun mamaki ba ne don ana samun hauhawan farashin abinci saboda in kai la'akari da abin da ke faruwa yanzu a ƙasar nan bancin matsalan covid-19 da ya faru da ya kawo tsadan rayuwa da sauransu kusan watanni biyu ko uku da suka wuce ƙasar nan ana fama da rashin mai kuma kowa ya sani cewa in dai har za a taba harkan mai tsadan abin hawa ya shigo kuma ba yadda za a yi ne dan kasuwa ya dauki abincin shi ko kwance dukiyan shi ya kai kasuwa ya sayar ba tare da ya ci riba ba saboda haka kaga rashin man nan shi ke sawa ana kara kuɗin motoci ko kuɗin daukan hayan mota kuma in dai har sun dauki haya da tsada dole su cire ribansu a cikin kaya. To koya magidanta ke ji da wannan tsadar na kayan masarufi ga kuma bikin Kirsimati da sabon shekara ya matso? Akwai tsadar rayuwa hakika in ka kwatanta da da in kana ɗari kana ɗari biyu kuɗi ne yanzu ɗari biyu ba su kai ko ina ba kai ɗari biyar ma ba su zama kai dubu ɗaya ma ba ta wuce kaman kutun kucin naira ɗari na da ba ni na gaya maka. Yanzu kaman nawa yake maka ce fa ne a rana? Yanzu da a dubu biyar zan ci a wata guda yanzu dubu ashirin ma ba zai ishe ni a wata ba yanayin da muka shiga yanzu mun shiga la haula wala quwwata yanzu sai dai mu shiga addu'a kurum duniya ta shiga tsada ba zan ce ma ko Najeriya ba fiye da kowa yanda yake zato kamar talaka dai mu bikin kirsimatin na bana dai ya zo ne a daidai lokacin da babban bankin tarayyar Najeriya ke kokarin ganin an sauya fasalin kuɗin Najeriya da kuma shimfiɗa wasu ka'idoji na cire kuɗi a banki da kuma hada-hadarsa a kasuwanni daban-daban babban ya cifin Amurka daga Najeriya A gaida baban gida Jibrin da wannan rahoton. A ƙasar Kamaru, kotun hukunta manyan laifuka ta musamman ta yankewa Amadu Vamulke tsohon daraktan gidan talabijin ɗin CRTV ɗaurin shekara sha biyu a gidan yari. Wannan hukunci ya sa ƙungiyoyi da yawa a ƙasar suka nuna rashin jin daɗinsu. Ga wakilinmu Muhammad Ladin da ƙarin bayani. A ranar Talata, 20 ga watan Disamba ne aka yanke wa tsohon daraktan gidan talabijin na CRTV hukuncin ɗaurin shekaru goma sha biyu a gidan yari bisa samunsa da laifin almubazzaranci da dukiyar jama'a. tashin hankali na farko ga wanda ya riga ya shafe shekaru shida a tsare kafin a yi masa shari'a ƙungiyar reporters sans frontier wacce take kare hakkin 'yan jarida ta yi allah wadai da hukuncin da aka yanke mai tsanani mai kuma muni wa amadu ba mulki. ta yi kira da a yi watsi da tuhumar da ake yi wa wannan ɗan jaridar a nata ɓangaren kwamitin eh, tallafawa Ahmadu Mulki da mai kula da shi Alain Masi sun yi tir da shari'ar siyasa da alkalai marasa adalci da kuma shari'ar da ta tafka kurakurai da yawa. Alain Masi ya ce. procès est un procès euh, politique. On a des juges qui sont pris en otage. Il y a de nombreux. Wannan hukuncin siyasa kadai ta kunsa. Alƙalai marasa adalci aka zaba suka bi kuma sun ra'ayinsu domin kyautatawa waɗanda suka zaɓe su. Bai da haka sun taka dokokin shari'a na ƙasa da ƙasa waɗanda Kamaru ta yi sayi. Lauyoyin Ahmadu Bamulke na da niyyar ɗaukaka ƙara kan wannan hukunci da ake ganin na siyasa ne inexplicable et tout à fait scandaleux et unique. Une décision rendue par un tribunal. Wannan shari'ar ta kunshi rashin adalci da gaske. Alamu sun nuna da hannun gwamnati a euh, ciki domin tozarta Amadu mulki ta hanyar euh, shari'a. Babu ƙwararriyar hujja da aka kawo na euh, nuna laifin Bamulke. A ranar 28 ga watan Mayu ta shekarar 2020 Amadu Bamulke ya bayyana tasa gaskiyar kan abun da ake tuhumarsa da shi inda ya ce wa wa mai tambaya kudirin taimakawa ma'aikatan crtv ya fara ne daga shekara ta dubu biyu wato shekaru biyar kafin a naɗa shi a nan crtv game da alawus alawus na darakta amadu bamulke ya amsa da cewa game da albashi na lura wannan ladan da aka rubuta a takardar biyata ya wuce kima na tambayi wanda ke da hakkin ya saukar da shi zuwa matakan da suka dace haka albashi na ya tashi daga miliyan 8.9 na kudin sefa zuwa miliyan 3.6 an zarge ni akan hakan kuma na iya eh, tunanin cewa akwai wata hanyar haɗi tsakanin yanayin fasar da na yi a gaban kotu da kuma wannan abun da ba a saba gani ba a cikin muhalli kadan ba a manta ba magabacin Amadu ba mulki a CRTV, Gervais Mondoze shi ma kotu ta daure shi na tsawon shekaru ashirin kafin mutuwarsa a shekarar dubu biyu da ashirin da ɗaya. Muhammad Bashir Laden, muryar Amurka daga yawon a ƙasar kamaru. To Madalla Muhammad Bashir Ladan kenan. Wannan shirin yana zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci sha tara, talatin da kuma 60 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5. Bayan haka a yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin jin shirye-shiryenmu. Yanzu kuma sai shirin shirinmu na gaba wato rahoto na musamman daga jihar Filato. Shekaru hudu kenan tun bayan da al'ummomin Basa da Ibira a karamar hukumar Toto da ke jihar Nasarawa suka sami kansu a wani mummunan tashin hankali da ya kai ga kisan mutane da dama, dukiyoyi masu ɗimbin yawa suka salwanta, mutane dubbai kuma suka guje wa matsugunansu don neman tsira. Kimanin mutanen Basa dubu ɗari da hamsin ne ke gudun hijira a wasu jihohin Najeriya. kamar yadda shugaban kungiyar raya al'ummar basa honorable samson daudu ya shaida min basa dubu dari da hamsin so da na gudu hijira a jihohi daban-daban kama oyo ekiti oshun ondo da sauransu har zuwa kwara da kogi da naija da nasarama da kanta and fct to tun wancan lokaci eh, mai gwamnati ta yi na dawo da al'umman nan eh, gidajensu eh gwamnati dai tana na sannan suna dubawa hmm. su tabbatar ba su sun dawo gida dalilin ke na muma da sauran mutanen mu bar dama gwamnati su yi kokari kaci kokarin su saboda ba su dawo gida ba kuma ana da ikon shi an layada. a shugabanci shi excellence engineer AA Sule muna gan wanda zai tabata a nan gaba. Kusan watanni biyu kenan da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa za ta gudanar da zaɓuɓɓukan shugaban ƙasa da 'yan majalisun tarayya. Lamari kenan da wasu al'ummar na basa suka ce a wannan karo suna buƙatar su ma su kaɗa kuri'a don zaɓen shugabannin da suke so suke kuma sa ran za su share musu hawaye. Sunana Emmanuel Tukura Asabo ni daga Kogi State, but haihuwan Toto local government. katakwa ni kukana a nan shine ina roƙon gwamnati na jihar nasarawa da kuma ita inec mai zaman kanta su nema mana senta ko kuwa wurin da ake kira wurin masu gudun hijira mu zo mu samu mu ma mu yi mu kati dai an riga yanka ko da muna gudu nan mun yanka kati a wurare daban-daban da mun iske kanmu saboda haka ƙoƙarinmu shine gwamnati ta yi ta ji kukanmu ta dawo da mu gida ya toto local government domin a nima mana senta da za mu yi mu yi na mu zabe mu ma mu zabe gwamnati mai ci a yi da mu kamar yadda an saba yi da mu mun gaji da zama waje da yawa waje mu allah ya ji kukanmu ni mai suna joshua zaboto kure ina zama yanzu a niger state amma ni daga toto local government nasarawa state ne a gari umasha yalwan basa yanzu na kuka ma ga gwamnatin nasarawa state ta yi kokari yadda za ta madda mu don zaben da na zuwa kuma mu kasance mu yi zaben ita ma wannan mace mai suna mary joko ta ce a shekara ta 2019 ba su samu damar yin kuri'a ba saboda suna cikin tashin hankali muna roke gwamna don ya ji kukanmu a nima mana inda za mu jefa kuri'a in ma so mu ma a koma da mu in bai zai yiwu ba a nima mana wuri muna da kuri'a da ya kai dubu talatin da biyar amma gashi ba mu jefa kuri'a ba wancan da ya wuce ba mu jefa ba wannan kuma muna son mu mara ma gwamnati mai ci baya muna roko shi gwamna injiniya aa sule ya taimake mu honorable samson daudu shugaban al'ummar ta basa ya ce duk da shike al'ummarsu suna warwatse a wurare daban-daban ne suna kan tattaro alkalmar inda 'yan uwansu suke to muna na dai muna na dai mu yi roko ba roko ma gwamnati su tabbata su san inda ba sa za su zo su yi nasu jafan kuriya domin a total local government ba sa suna da zabubukan su kusa duhu talatin da biyar tun da a yawancin mutane a yawancin wurare an sa ma su wanda su yi gudun hijira ma su eh, idps to muna roko gwamnati su ma su ba mu senta wanda duka mutanenmu wanda suka yi rajista su zo ma su yi rubarukun da muka yi ma gwamnati shine su ba mu namu voting center za mu iya alal ikon mu didibe mutane mu da suka yi rajista su jefa nasu kuri'a a nan to muna gan taimako gwamnati zuwa su INEC da sauransu za su iya su yi mana wani shiri domin yanzu muna na kan census kuma muna na muna muna na muna kan to na wuri na wurare kuna zazzagawa kenan mm. eh muna zazzagawa kenan muna zazzagawa kenan saboda mu taba ainihin masu zaben suka yi rajista ina suke nawa suke a ina ne saboda mu san duk lokacin da za su su zo ne su za su dafa kuri'a mu san inda suke kuma za mu san inda za mu dibe su. A wancan zaɓe da aka yi mutanen ku sun samu kaɗa kuri'a kuwa? eh a lokaci ba su kuni ba ai domin muna cikin gudu ne so su samu ko inda za su yi sa kaya ba har ma su yi bacci ko kuwa su je za suna da wani sana'a a lokacin gudu ne ba wani tunani cewa to mu koma mu yi zabe don kowa yana na dai ya samu inda zai sa kai don yanzu tun da mutanen mu su stabilizing kuma mun san Allah da ikon shi lokaci ya zo wanda zai sa su su samu dama su zo su nasu kuriya. Na roko shi ne Allah ya ba kasan na zama lafiya. Na biyu jama'a mu da 'yan uwansu a total local government Allah ya ba su tunanin zama lafiya. Na uku roko mu da muka yi ma gwamnati su tabbata ba su suka dawo su samu wurin da za su jafa za su kuri'a ya tabbatar mana hakan nan. Na karshe kuma shi ne duyin da gwamnati za ta yi ta iyakacin kokarin da za a dawo ba a sama gidansu su koma gida. Gobaro kuma shi ne Allah ya sa gwamnatin nan a yanzu na AA e Sule su tabbatar ba su koma gida su kafa zaman su kuma kamar yadda da suka saba saboda ci gaba ka nan ta samu. Hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar Nasarawa ita ce ke da haƙƙin gano wuraren da 'yan gudun hijiran suke a cikin jihar da kuma ba su duk wani irin taimako da suke bukata. Mr. Zakari Alumaga shi ne babban daraktan hukumar bada agajin gaggawa a jihar Nasarawa ya kuma tabbatar da cewa mutanen na basa suna gudun hijira. Oh, mutanen basa din da gaskensu sun gudu suna nan suna zaman hijira a Nasarawa a Abaji na FCT da wayansu suna na kefi wayansu ma suna zama hijira a wayannan wurare tare da yan wansu. Wadai hmm. ma sun shiga sun zama yan gari yanzu. ina ganin in don zabe ne da ta gabato za su nemi zabe to an yi rajista na yanwansu da sun je sun zauna da su sai su yi tare amma samun a yi abin nan yanzu nan gwamnati ta mayar da su gidajensu gwamnati ne na nan na bi ana bincike wayan nan mutane biyu na na gaya muke nan an yi wajen shekaru takwas hmm. ko fiye da haka ana rikici saboda haka ba bin yanzu yanzu ba ba bin kuma da za a yi gaggawa ba mm. kada kuma gari yin haka din a je a tono wuka da ta yanka zakara. To amma gwamnati tana bibiya don ta tattauna da su musamman bangarorin da ake rikicin nan saboda su zauna lafiya ko kuma su dawo gidajensu? Kwarai da gaske ko kwanaki ma na gwamna ya kira dukansu sun zo nan lafiya sun zo fadan gwamnati mm. a lafiya a nan an da su an tattauna. Me kake ganin kamar su karan kansu za su yi domin su zauna lafiya domin su dawo su ci gaba da rayuwansu da 'yan uwansu? Ina ganin sai su ci gaba da hankuri. Hankuri ne kawai maganin wannan abun da suke ciki. Halin da sun sami kansu a ciki yanzu nan. In har za su fita daga wannan halin da sun sami kansu, to sai dai sun yi hankuri. kada ma wani ya san menene yake tafiya kawai a koma kawai zaman lafiya rokon kenan Daga bangaren hukumar zaɓe mai zaman kanta a jihar ta Nasarawa kuwa, jami'in da ke wayar da kan jama'a Ibrahim Onawo a martaninsa na saƙon SMS da na aike masa kan sanin irin tanadin da hukumar ke da shi wa waɗanda suka guje daga mahallansu ta yadda za su samu damar kaɗa kuri'a. Ya shaida min cewa a iya bincikensu babu wani sansanin 'yan gudun hijira a jihar Nasarawa, don haka babu muhimmancin tsokaci akan batun. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Zainab Babaji kenan yanzu sai shirin wasanni a takaice. Wasanni a takaice. sake haduwa a wani shirin takaitattun labarin wasanni da farko dai muna ta kasar argentina samun nasarar lashe kofin kwallon kafa na duniya karo na 22 da aka gudana kasar laraba ta qatar har ila yau muna mika gaisuwa wa kasar faransa bisa matsayi na biyu da ta samu a gasar kwallon na duniya da kuma jinjinawa kasar morocco bisa kokarin da ta yi a gasar neman cin kofin duniya gasar kwallo na duniya na bana an yi ruwan kwallaye an zurara kwallaye a raga har guda 172 a wasanni 64 aka fafata to da wannan ne kuma zan gayyato mana marubucin harkokin wasanni a najeriya domin ya yi mana tsokaci dangane da kwallon duniyan da ya gudana. To suna na Shehu Umar marubucin labarin Najeriya. To gaskiya ba taba tsammanin cewa wata wata ƙasar Larabawa za ta ɗauki nauyin wannan gasa ba. Musamman ka kimanta Katar ba wani fice ta ba wasan kwallon kafa duniya. Inda ake gasar kwallon kafa ta duniya. ba taɓa yin gasa wadda muna yadda ƙananan ƙasashe da ake gani 'yan tagajen tagajen wato suka shigo filin wasa kuma suka ba mara kunya kan ƙasashen da ake ganin su suka haifi ƙwallon ƙafa kuma suka yayi ta a kamar su brazil kenan na farko bari in gaya maka hmm. argentina kana farkon ta saudi arabia ta buge ka gani ɗaya kenan ko na biyu kuma morocco in ka duba waɗanda ma sai kace-kace da su su ne na farko belgium da ita ce ta daya duniya ko ta zo ta buge spain morocco da dai kake gani mm. yawwa saboda haka wato kasashen nan sun su suna kawo sa'annan brazil din da kake magana ma ita kanta kamar ta ci ta daya saboda haka wato in kana son ka kimanta gasa ta yi kyau ko ba ta yi kyau ba abdulwahab shine ka duba an samu ci gaba a kallon kafan duniya ci gaban shine cewa shekaru hudu kafin wannan gasar zuwa ta gaba ci gaban da aka samu shine brazil bata zo da tunkahon ta ce dole sai na kai final ba a'a argentina bata zo ta ce ko kuma mu ce faransa ko kuma mu ce croatia ko kuma waɗansu kasashe belgium da sauransu waɗanda tun bil azal su eh, yawa su spain to jima spain saboda haka ba zo da wannan tunkahon ba cewa ai mu ne kwallon kafar duniya kuma we are seeded seeded shine cewa wani raba rukuni rukuni ba ka daukan najeriya ka ta can farko a'a sai ka ko wanda suka taɓa lashe wannan kofi brazil argentina germany to kaga abin da ya samu germany ai da kirma suka kai labarin wannan zagayen ma maimakon a ce sun zai zagaye ne saboda haka wata ci gaban shine cewa kananan kasashe sun shiga yanzu magana ita ce duk wanda zai je filin wasa ba zai dauka cewa akwai kananan kasashe akwai manyan kasashe a duniya ba kuma a zagaye na biyu kafin a shiga zagayen quarter finals a Doha. Coach kala kala kala har guda goma sha biyar sun mika sun bar sun bar aiki. Sabori kwarakwa saboda me sun gaza sun gaza tsallakewa daga wannan zagayen na na biyu zuwa quarter final. Saboda haka dama shi shine cewa ka tsallakar da mu zuwa quarter final. kuma ka kasa saboda ka kama aikin ka tana nan da suka yi ta barin aikin su ka gani ko eh. na uku kuma katar din nan da kake kake gani ba wace ce wata ta a kwallon kafa ba amma daidai gwargwado abdulhab ka fili ka kalli yadda aka kalli wasan nan daidai gwargwado daidai gwargwado a cikin a cikin middle east da afirka ta gabas da sauransu duk an samu mutane sun zo daidai da gwargwado an samu fita kunya kuma gashi ya yi tsafta babu ya yi tsafta kayan makama tangare makama in ta cike maka komi akwai refri din ma da ya ba da ya loka da ya loka guda goma sha biyu a wasa daya fifa ta dakatar da shi hadfil azal ba zai sake hura wasa ba a wannan wasan eh a wannan marubucin wasanni kenan shehu umar abdulluhan muhammad muna amurka daga bauchi a najeriya Muna godiya Malam Abdulwahab yanzu sai takaitattun labarai. To a takaicin japan ta amince da wani shiri a yau dinnan alhamis na tsawaita wa'adin amfanin zuga-zigin makamashin nukiliya da sauya waɗanda suka tsufa da sabbi har ma da gina wasu ƙarin sabbin wanda wannan wani babban canjin ra'ayi ne a ƙasar da hatsarin nukiliyar fukushima ya tsorata ta har ta fara shirin kawo ƙarshen amfani da makamashin nukiliya. da alamar dai zuwa yau alhamis majalisar dattawan amurka ta kama hanyar amincewa da wani kasafin kuɗi na dala tiriliyan da digo bakwai don a ci gaba da tafi da harkokin cibiyoyin gwamnatin tarayya har zuwa watan satumba mai zuwa da kuma samar da tallafin kayan yaƙi da na tattalin arziki na kimanin dala biliyan 45 ga ukraine bayan da 'yan majalisar dattawan suka cimma jituwa kan zagaye na ƙarshe na kaɗa ƙuri'a a kai mutumin da ake zargi da kasancewa madugun kungiya mafi girma a asiya ta masu aikata manyan laifuka kuma wanda aka fi neman ruwa a jallu a duniya an ta sakiyarsa zuwa australia To masu saurare baki ɗaya an ne za mu dasa aya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin. Da misali karfe shida na safe agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe biyar na safe kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma Ibrahim ka almasi garba da ya taya na gabatarwa da Julie Leathers Gresham da ta ba da umarni sai kuma injiniyan mu na yau Mr. Nelson Lopes da ya daidaita mana sauti. Ni ce Amina Bahari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya.